الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يا شيخ بعد كاتين بنا كاتون زنا نقل تاتين شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى shafi na ne eh, rakan ne matsala na idana yi matsala ya shiga wutuwanci al'imam albarbahari rahimahullahu ta'ala wani gan Ina da ya safo gwaji ko ya rabi usani 1435 kalenda alijira na liba safo gwaji february 2014 kalenda biya na ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم ولا يجهز على جريههم ولا يأخذ ولا يأخذ شيئهم ولا يقتل أصيرهم ولا يتبع مدبرهم الإمام البربهاري يحل قتال الخوارج halalli yo ne zagun khawariji wani idza aradu lil muslimina fi amwalihim adake aga gadan musulmi ce dukiyu bane ko wa anfusihim bi rayaji na wa ahlihim bi zaniyashi wa laysa lahu idza farakuhu umada ya gashi na da kyawariji ne ga gari wani an yi an yatlubahum na wa da wazana wala yujahizu ala jarihihim wa ma paka ya kun against zane ga anyi ba mini abuwa na bi mana wa ga yabo na khawarija anyi ba na guwa wala ya khuzu fai'ahum dukiya ma wa da guga wa gula ya wa. wala ya tulu asirahum zane ma ga yi wuji mini abu wa ga wa wuji mini abu na wa wuwa wala yattabi'u mudibirahun wa ma zane ma ga bi mini abu na wa lamitwa ìpele á ní kéde kàwárí jìṣì ẹ̀là mùsùlùmí gẹ́fínà àmẹ́lẹ́ gan àyà àjíbẹ́ ẹ̀dọ̀ṣẹ́ mùsùlùmí ṣá àmẹ́lá mùsùlùmí ṣe káàkiri bí ètò ẹ̀ kàbá ìrìnà ágálò ní àbẹ̀kẹ́ kàwárí jìṣì gábẹ́ agùn jìṣì àti máa gbọ̀kánà ko ka kuno to aka yi to wato ma gbo ka ma bi aqida irin na jina ungwayin aja nasiha a jin bayanya ya a sa tun jiwa da latu baji kemi na sayyidina kemi na sayyidina ali mutum abdullahi ibn umar eh, abdullahi ibn abbas lo bayan khawarij shi wuci da jin munazara da yana zan da ci ji tuba zan da ci ci majana amma aga dai shi ja ta agboka edo she musulmi ji gwawo da soju je gwa alashari'a jikiyar alashari'a kan agwagwa ebo na yi kafiri na Agun agun ebo na agiya tuta tiyan musulmi na. Agun agun ebo na aiki na hmm? agbe tuta tiyan musulmi na. nga mala sayid na ali ajuga etin khawari dijo nga aganga kafiri ayo sayid na ali gan la a a min al kufri farru da kafiri ga khawari ji bicho walakin nam qaumun bagaw alaina amma e za shi ne ya kafita ci bona agun agun ebo na yi kafiri na ebo wucin masukun nga mala nzaji a ci man wa nga mala egiyashi a ci man wa nga mala dukiyashi a ci gwayayen nga mala to zai yi ba mini abona a ci wuza mu ci luwa likiyamiyan ebo na wagun agun ebo shere awu kan ti abu shere aga beje wo mo mun jiga ebo na yi kafiri na ba na ma al-imam al-barbahari ga wa hillu qital al-khawarij idza aradu lil muslimina fi amwalihim halalli wuyo ne zagun khawariji na da ke aga gagun aga de aga de gan aga dukiya musulmi go wa an anfusihim bi yi wa ali alim bi zani haji na e kungo le kunlo la gan ne le nan ga wai illu nafa e bona ne bi ji foro gan agun e na bona na ali ngwan ka kuna khawariji be dawu abla ibn khabbab ibn al-arat khawariji ju inyuma khawariji yu ni bakola lokacin wuce ganci masu gun ga malasai sai na ali wanda ke wuce magun kawari shi ba na limamul barbahari gan walaisa lahu idza kuhun an yatlubahum ungwayi na khawariji ga ɗaya babuwa da na nan bi ma na kaga guwaya mutu da shi ungwayi jikiyar ngole abe guwo mbuwa misali aga abe kyani ga da waza mun in ga yana jejin ba cajin hukuma da mu hukuma da waza ɗan e wannan zane je yi wa ɗoshe kaɗan ba in gwayin a jiha na siya wunji wa laje ba shi ba ni wunji ga wallaye jaza laje rihiyin nan zaɓani in bai gunga dukiya wuku wa majisan jiya dukiya we har wunyi ba wale e ba nunyi ti ci ba nda nan wale unje ka ga go dukiya we na ko to uyayi ga ga yabo ne wanyi ba ni nan wa gugu da ma a an ga musulmi gugu to sun dukiya na ma ga ke yi be yi nan gada dukiya za wuce goga waga dukiya go waje dukiya waje ya gani mai wa a'a waga dukiya go wasu na jin hatin ga ne no jina le musulunci bai bane sai ga lata kulu amma alaikum bainakum bil batili e ga gi dukiya do shi gangani be gama ne mun ya bane musulmi ga yi to sun to na bidiye jin ba na al-imam al-barbari ga wala tilasi rahum zane shi ma ga wọn wuce mini abu ne awa ah, ne bunin musulmi a ito sun ko wa ga wọn wuce ni ko ma an ba ni yau da shara ka ta wani da wani ko amma ga bica su ta ƙi ya ni ko wani da dikiyar wadon ya ba wale na gai ahkamu na ji alu sun na ji e eh, lamito ya ce hawari jonan aqidan alu sunnati wal jama'a eh, ji e di ya lita ji a ya ji to sai ya litaji kai zaga wani wa gaskiya za mu ce ma cin bici ga ya ji raji wun ji ga ya ji raji ya butu yin gbogbo ya ji raji ji ya bule ya tudede wun mun lugwa wun daushi kai zaga da ta kida da biyu a ce wulu a ce ji bayani wuce ji bayani wuce ji bayani mun ji gwamnati cewa alkhairi ga ya kado ya buna dinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim wa li ahli sunnah jibi e eh, ja alkhairi go bayani ta ji e eh, pa ba an yi ganin biyan egun yan

al suna je gagan ngo ne e jin batil be batil ya e ni sai bane za kan e e wa da ci be yi wani go da da ci bai yi ngo ne za ba be gashi sani sai ga daga kan wa da ci bai yi wani da defend yi mi mo kutila duna irbi fo wa shari ko wa defend yi ta tun amma ga ga ne wa jiganin ga wa jike wa jiro ci ga dinu sai ga ne ju ga ne mi de dangi ji ni ya ji sallama mai ji me gun ibi aya mi me gun ibi ayin àmọ́ ibi kí ayin àmọ́ egun gábẹ̀ mi à ànábì gọ́wọ́ gáyọ̀ fẹ́ gun ibi ayin fọ́kà ánà máa tọ̀sí wọn ìmọ̀lẹ̀ pátákì yìí ná alẹ́kẹ́rì ní ìpalọ́bà yẹn àlítà yìí ná àkíní ẹ̀ kàwárí jùjọ zandoro na gali a bane elaza e wuce kafiri especially da ogayin musulmi wadda ga tuni e ka ba ilu e a gawa ke kafiri amma alusunan sukun don na wa daga na ne ga a ka a walla zai kafiri hukunci ya sai curo wala ta kafu ma laysa zaka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kullu ulaika kana anu mas'ula eye de tupane de tupane wo gane de yegbe pata ajula ga tubu mini ubo bi kawali jishi agaza yi kafire ne gaza wanci laja zai ko alalima aqida ya al-sunna la hilu da mumri muslimin illa bi da salat ta ja musulmi jan a sai bi ni ne wuta annafsu bin nafsi rai ga rayuwa lawa waga asayibu zani ga mekin a tariku ni dini al-mufariku ni jama zane zane a wajen hannu mai daya cinan gangani be sanadiri dane wale ga khawariji shi in zaga aga zai kafiri zo e ne ga dukiya za wancan ajin halali na ya gonin amma alusun na ji e jin acan e lamitu ba wancan latin ga la ta kulu amwalakum bainakum bil batil ga gi dukiya ga gani ga gamane mu annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum lille e jaye da dukiye yi da be mutunci haramu yo do shi ke mine inna nabi alfurman amma wale ga akida wa ga daddana wale dukiya ga ji lalace rai ga ji lalace mutunci ma ki ji lalace to so mu'am kemina ajiji ga yin agwa ebe na hadisi bai ci ba hadisi wuce ba amma aka ce an yi ba musulunci bon na yi dabuwa wayan alatuwa ko wa ma go dukiya ebe dukiya musulmi ro wa ma ce jiji ga ebo na kawar jiya na kya za dukiya za na za nuna dukiya na madariya dukiya na jikiya ko da biyayi wa ganga sai a to baji za kirki ya bugo mutu ga go biyayi gole yawan yawan da dide mu sai bugo wale gan ezuji adalci la yajri mannakum shan'anu qaumin ala an la ta'dilu ya guyo ko amma ga ɗiɗɗa ni ga da dikimo ga da ya mu daga littafin a shari'a ya al'imam abubakar muhammad ibn husaini al'ajiri wani labi page 22 page 22 no a'a ah, ah, page 30 labi rakami 51, babu zikiri sawabi man katala al-khawari fa qatalahum aw qataluhu babu ne ga ga yace ladan zanen gagun khawari jawari ci hukunci jawari wunan الإمام الآجر حدثنا موسى بن هارون أبو عمران قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر, أبو بكر بن عياش عن عاصم أنظر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في آخر الزمان قوم كرشين زمني جمان وشي على تيا أحداث الأسنان e ya ta canji jade ma na gbaru fushi Allah ji zanusa sufaha ul ahlam wa wa jayi e bayan kali abo wa jayi be na bu yaquluna min khairi qawlin nasi e gane gana min e ganza hidi khairi ga mini zan yo na gaja fe gan na min al-islami aja se biya ka tu da musulunci kama yamruku sahmu min ramiya mina Ikpa, wani lati adagan tancho na faman laqiyahum falyaktuluhum dan ga gun biyaye nan ga jin gwa sa inna qatlahum Ajiru, inda Allahi e na gunwa la da wuci ku e bayan to ci bu daga jiga ne ko maliga hadisin na imam muslim la yuridi mutari imam tirmidhi ibn majah to imamu ahmad al'ajure ke gabe ga akbarana abu sa'id المفضل ابن محمد الجندي بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد الحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سميت الأزهر بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت خرجت خارجة بالشام فقتلوا nga zanuwa ci min ya kawaliji yau Allah kin ya kin ya sha mu bata a ci mawu fa ulku fi jubbin aw fi bi'r ba zawun ne jawu ne su a ci a ci ku fi gogo mana ɗaya ko kuma a da wasu fa a bani abu u ma ma rabi ya lau al- abu u ma ma ce bi u ma bi abu u ma me ha ta hankafanahi hali u ha ɓe sun abu ma ma shi fesiji sun qala abu ma ma ma halala ma a faɗi umma ki shayatan na ji gangan biye al'ummar ne kilabun nal shigin ya yi min salatan ga bugu ta. sharu katla ta sa zilli sama zai ji ji sheri gamini zai ji awa a cikin karkashin sama wani a gari izan na sharu katla ta sa zilli sama zai ji sheri ga a ci mini zai ya sarari yaki bana sarari sama rufu na gada nore khairu katla ashe un ta kulu bi ra'ayika ga gani na ga dan ra'ayi wa wai la gawo amishe un samita hu min rasulillah kashi ɗaya ga yono wo daga bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wana qala abu ma magan inni idan lajari un ga gani na ganga wale un hada kiyo eh mu je shi gide eh un hmm. ga ga nan daga ba ta cin go dole daga zauna na hmm. inni idan lajarim inni idan lajarim salatan bal samituhu min rasulillah ni wagan nawa daga ba annabi sa sun gar marra wala marratan majito zuguba wala salatan majito zuguta hatta hadda daga lokajar zuguwo sami'tu min rasulillah sa sallam ya kudu. gan wani annabi sa sallam ya gaga sai ya ce qaumun yaqra'una alqur'ana ga jama'an da ciya da biya sai bi ba alqur'ani la yujawizu taraqihim qur'anu ba wacce wa goma ko goro ga aw la ya'du tarafihim yamlukuna min al islami da na jafe latiya dinin afe a afe latiya dinin kama muluku sawu min ramiya sai mina ya kpaya latiya tun daga tanciyo nan la udu na fil islami a ce bashi musulunci biya hatta ya uda samu ala fauƙihi to ba liman katalo a katalo ngaza zane jashe ba musulunci ba sai ba ga bi tun abin na ko nga to ba ya ba fa ga jin litabata zai ga gun zai ji ga wuna ngo ji ga ne ko wa ga hadis na ga udu na fil islami nan ko ruku na mina dini nan babu ni ga mahallu shaidi yanzu zai ji kawari ji a zu musulunci wannan amma arjahul akwali khawariji ji kiyayen aji kafiriya musulmi ga yau amma bidiya da biyayi amma cin bici na ma ji na ma hujja zai bi alkhairi ganin bani wa gumawa jawari jawo adaga agowo ji da awu adaga ga yi yiwu lada ya bane ne ga waya ji kafin fe yiwu ya aga yi yiwu wuji wata jike wata ga dawa ta wata bai kiti kiti da yi mana har wani jike har awawu man kutila duna mali fawa shahid man kutila duna irbi fawa shahid bana ga awu wani defendi ya dukiyu na wasu shahidi bana ga awu wani defendi ya mutunci ya yi na wani jike wasu shahidi ko wani fahimta ya gani yani a tsawa ji mawa ga awu a ga ishe bukatlata ta bi musamman zane ce kai da katla ta ta biyu sama da sun gai zane shiga zane ga ganwa defend mini a wari ta zawo cewunan kwayo kwayo sai cu fabi al'imamu al'ajuri wake lade rakami 54 bu fiji ta ci shari'un ga hawa haddasa na abubakar nabi dawo da aizan kala haddasa na yakubu bin sufiyani abubakar ibn abi dauda shi tin manya alha'iya ngo doga alha'iya no tun ye gbada ta masak bi abdullahi wa tabil hudanin al-imam al-ajuri wanda mun zai gori wayu benin a shari'a ga mu gobe da ngai karshe litafi ibn batta mutum ma ke gobe bai bane ibn batta ji makanta al-ajuri wuyo wuyo ko mhm. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثني أبو غالب قال كنت في مسجد دمشق قوم يعطيهم ده مسلاتين دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج أتبع بأتي سبعين كي أتي أدواني من أتي يو fomi sí bat ala zai masjidi a ce ki wuce lafo su kuma shi masallaci kafa faja abu umama abu umama ci biye rabi Allah wani fa nazara ilai abu umama ti kí ali fa kanu ga kilabu jahannam ta shi zane ji ga ci wuna a ga izan wa ta ta ma wuna zane da wuna wa baka amma abu galibi ne wajen wani gaggan da suku to sai wake waje ka sama si ba jalu mai musulmi yare abu galibi cigi fa nazara ilayya fa qala ya aba galibi in ce gayya wa abu galibi innaka bi baladi aula bi kus katir we eji na wace ya biya na khawarij na ji ya da irin na ji na a dokun fi wore kultu na mi eh qala nga zaka Allah ta'ala min ce ci goto daga babu thumma qala taqra'ul qur'an wa yaba al qur'ani qultu na'am miga e qala nga huwa allazi anzala alayka al kitaba minhu ayatun mukamatun nunna umul kitab wa kharu mutashabihatun shibul ila qawli da warasu kuna fil ilmi yakunu amanna bi kullun min inda rabbina wa la aya nabi Allah ga sunci litafiya wannan A da mu kama tungar umul kitabu na amade ki amade mutashabiyatu amma zai yi ma wa fayana ga da biya mutashabiyatu a talan mu kama tu dugwa kala qultu ya ba mun ga yawa mun ga yawa bu mama inni ra'aituka tagargar tagargarat lahum aynaka miliyoye ka kunna walle ka kunna walle ciyawa rijin na jawu ne ne eyo eh, fe kwaye qala rahmatan lahum za mu ya gunye jiyawo innahum kanu min alil islami zanne jafiya da mini zabaye musulunci yo kala fa kala duka ba gina cikin ya aba umama ya abu umama amin ra'ayika ta kulu ra'ayi wato waye gan amshin sami ta wani nan nabi kashi ya e goyo no wa daga ba ni donan kalunai inni idan na jari'un sami'tuhu min rasulullah sa sun gairu marra wala marrataini yi wa ganna daga ba ni ba wajin zuwa majin zuguba wala salasa wala arba wala khamsa wala sita wala saba noji gana ku الإمام الآجري تكذب وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيسمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق عن الأعمش عن, أبي عن ابن أبي أوفاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال خوارج كلاب النار خوارج قال شجيج يهي منه wani na alimamul ajuri in hadis ne bi ɓata nan mun ci gan zakar su mina taziri an bil khawariji mutu gajiye na ya wani ma ya za ga yanzu iya gan da maza bayan khawarij shi na ma fi balagun liman asama wallahu ta'ala an mazhabil khawarij yana ga kun kiya zan san shiga gangwa da ga akidan khawarij yana wallam yara rayu ci lobe raya yana wa sabara la juril a'immati wuci ma kuri je te zalit ne da ciye jinana wa hifil umara wallam yakuja lan bi sayfi wa mawaidu ko da kuma wasu Allah ta la ya shifar zulma anhu kuma ba da tsoye ci ga tsoye ci la zalunci da zalunci ji jiya nan sai la zalunci to kiwa buya nan wa ni musulman da musulmi ji nan wada ali wada wada ali wada ali wulati bi salahi kuma ba duwa ya ga shi gani be ya zuta ko wa hajja ma'ahum kuma jihadi bayin wa jihada ma'ahum kullu adulil musulmi ke gukun gani bayin etiya e da ci ya ga bida ragu makirji wa dana wa salla ma humul juma'ata wal idaini make di sallan juma be sallan idi guba be duzume be kinje nan wa in amaru bi ta'atin fa amkana wa ta'ahu agaji forogun agaji forobe tunguri ume na yaji nan gaji wa in lam yumkinu yatazara ilayhim maga yana unje ka gba wa wa wa ba wa ba zuru ma ga wa yaji wa wa in amaru bi ma'siyatin lam yutihum amaga ji forogun lu le ba lam Wai iza darat bai lomul fitan lazima bai tahu fitina maga ta mi sakani zagan bai doci wani gungu wa kaffa lisanahu wa yadda mai lagin tarun wa gani bai guyi wallan yahu ma walam yahu ma hum fihi walam ya'ni walam ya'ni ala fitnatin faman kana hadha wasu kana ala tariqil mustaqim insha Allah kanu ga istifu gadan zanna ta goro insha Allah sai cuje bare mas'ala ya yi buru al'imamul barbahari gan mas'ala ya gban wajen guba mas'ala ya shi ba bai gutu abe ko? Eh, mas'ala ya shi ba gutu abe ga alamurahi makalla annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla ومن كان من آل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه لا تدري ما سبق له عند الموت إلى الله من الندم عند الموت إلى الله من الندم وما أحدث الله في وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه وما من ذنب إلا وللعبد منه توبة الإمام البربهاري وعلم دقيقة رحمك الله تشوفه أنه لا طاعة لبشر في معصية الله إلا متوزا وانجي تيليم بين تشوفه عز وجل wa man kana min alil islami zana maga ta da min ya zamu ya musulmi jona fala tashhad lahu ga jiriyu bi amali khairin ya tiya alkhairin nun lona wala shar da tiya sai na kala ta direba na wuɗe bi mai yuktamu lahu inda almauti kya ya zabu ya tarjiu lahu rahmatallahi wai ba ku yara musu koyo wata khafa lai zunubo mai su da zunubi la tadribim la tadri ma sabaka lahu inda al-mauti wadde nuji ka mu jihadi gina ila Allah min an ya rabon bitina wa ma ahdasa Allah fi zalika al-waqti gan bi na tsoci jiyu da lokacin wucin idza ma ta al-islam ya bi kidan ga ta ce musulunci wannan tarju lahu rahma wa ba ya ramayu wa kafa lai zunubahu wa ma da ya zunubi wa ma min zambi aja dhunubin don da daba illa walil abdi minhu tauba illa fake wuji wade tuba ya tubu ko mm. um, ba na al-imam al-barbari an, wa'alam annahu la ta'ata li basharin fi la. da ilimi ke da eh la mutu zai ce lembayan sai ci bwana wale inna istisna ya ga na gogalani na nga gogalani da yanzu la mutu da ci cewa ga mu ga wuje mi la da ci yace yan doro bware amma la mi la to yace kibo e ci ya gbigba ya ce ci gan be na ji ne fi ale ngo diga na ko amma gbalin na waje da ci ede shi ne ji zalunci wuce foro ji be tunguri wa ga mi te tunguru wuce kun ji ga wallahi mi la e boye zalunci no le tun e tun kiriki kai wa yake ede shi ne kafiri nan wa foro ji be tunguri wa la mi tuka wa la mi tuwa wa ga mi tu e mi o la ba wa da mu ji ga wallahi mi la to e boye be shi ne bare wallahi mi latu to e boye ne so ko be tu cin wa ne ga dono ko laji ganewa yes to bujo mu ne tuna walo nuwo misali bani a ila shishi ga wani lami tuki a yan wala mi tuza ndorwa wala mi tuza shi ndorwa wa bele gan lamari kazin wani da zane shi zana waje a ne tsari adamu ne magagi dukiya gajin lalace rai gajin lalace tsari ja adamu a lokaci ganiya da sun gano da na andare rai gama na shek muhammad ibn salih usaimin yan mutu lajnatu da'ima shi aya fatawa gan ki hukunci da ne ga wani lamituru kyau ne wato eh traffic rule

ngo ji gane ko amma to zuwa ne biga la ta ta lima kulgin bi masu yaci alkhali eh la ne bayan wa zamani ani bi ani da ci tufu ko lokun da ci zane komanda ne ci wai na adawa ci ba da gun to a ga fi ba ci ga ya bi ci kula da noni da ga ga gadan a a taji an ishkuru li wali walidayka ilayya al-masir wa in jahadaka je boyani je boyan man ciwo je ba mi so ti ya be je badasho aga je o foro ati ju kokari bi oyin ala an to shirika bi ma le salaka bi ilmun go do la permit ti ba tiyen no je ilmu an fa la ti magalam te man ci ba goma wa saibu ma fi dunya ma'rufa o moji bolo bolo bi ayi jo wata bi sabila man ana bai le o mo la mi o tu e ko re ga je be tun so e no wa le gan ba na wa lami tuye ce ma fiya ba na na laga wa ta ga rebel against ga wa kuma na ma ke laga wa ke ju mutunca ka wudi ga gaskiya ta gaskiya mu ga dauna hagu durma alhaji ai su dara ba na gaskiya ga fallo na gaji wa fanda ba ga an a na shaitan da nan ta ga ayatul kursi ga abura abura magwa abura rago annabi sallallahu alaihi wasallam yahudi nga soko ga sama na tagwa jingini ne nga ki na tagwa jingini ne nga pat na tagwa jingini ne nga kaza kaza mutu lo bayanu ani mutu ah, gato soko ta fedu ta soko ta fedu ani bi sa sallam ki ga a yahudi dai ga ta ni bi fe mutun ya e ce ki bo ani bi ya gaskiya ganin ne yahudi ne ganin ani bi ga bane yahudi ga wani ne ga ta gaskiya gaskiya go zane ga gunu gunu gama na gama na gun yo zane ga gunu gun ngo ji na ko ittabi'u ma zai ne kun rabbikum ya mutu yana cibiya daga bayan sai ciye gona yanzu ga shi gan gan su kwaji foro gala mai aji gala mai atiyo da shani ya go ga de shi da cice ji foro da tun jeje ga mutu tun da biyu shi ma ngo ji na ko mm. eh ji madaba da ciye ji foro de yi wọn àlàyé ìgẹ́ ká máa fi àní àti alama bàtẹ́ ń kufuruwa. wa dídá ibà ọmọ zambia tí lẹ́dá ṣe tó kúfùrù àgà sẹ́ńsọ̀ sì di kúfùrù yo national id card kò kúfùrù yo. daga oyi jikin kawai waje kufuru. daga oyi jikin kawai waje daga yẹn rikici zauna. kasu na zagen gawa lewa na almadani na na na e shiga ya wuce maji giya yan umarci wuce maji yan jeriya aga ga waga national id card waga ajiri da waga da national passport wasu ina national passport ugbo kaga to id card international passport globally bando no ga zalo na gbogbo ya kin kaza da nan ila ji ebo na ala ya to musulunci E, daga yes ije da ogalo service ga ngoli e de shot mika wole na jide dia ba ji be zagi ya shike ba na mm. jiki an na jide dia amma na lalawa ga kofa fata jiki an wa je kafiri an yawan ala to kafiri ta ban mutum ne jume ga na tsuwa to a kiya so da service jiji yi aka shinge ba ta da ruwa zai ke na tsuwa cike da rura ya e tune ya e to ya ci ya mai ji tube lu ba to ci rashin gani ba mutum da rura yin zai na sun yi haji da rura ya gani ga gani zan doci wacce lo makanta biya yanzu zan doci wato kacin madaji to sabisa zan doci maguto makanta miya zai ji mai sashi zai ji mai gari din na gani na sun zan doci mu ya ga ya bane wuji ya da zan doci mu ya ga amma ga ga ga na ji biya ga wasu zo wasu zo ga kara ga gamin ya ga ni kiti na wannan la tubayyinin lahu lin nas la taktumu lahu yajin bayani zan yi masu gaskiya mu al-imam al-barbahari ga wala shahad ala adin wala shahad lahu bi amali wa wala shar ga jiriya zan don dumu bi aljanna ma o ma jiriya zan do ga zane tun tun pata je gura ko tun pata je jiriya ni ma a e bo nan ga wale erijin bi aljanna ko jin bi ne yaza yaza na danin ko zana da ajin na je bukata dalili amma na dalili wuci ba gan wada janna ko wada na na nga ila kiriki sai ba ku nga ila da mafi jiki wa sun da yi yabuna annabi za a sun ga inna ahadakum la ya'mal bi amali al jannati fala yakunu bayna wa bayna illa zira idza fi lutu gima jinne na da biki da jinna nawa ga zira yin ya fa yazuku alayhi kitab litafi jiga shi zoyu fa ya'mal bi amali al nar fa dukula ta lutu gima na ta danan wai na aje kun la amuli biya amuli alin na da fe lo jini na hatta ma yakunu baina bai na illa zira ina da kubi ina na wa ga zira inya fa zu ko alil kitab litafi jiga shi doyi Fai ya amuli bi amuli ajine ti da lo pijini ajine na fa da kula ji aga dabu e bogo wa le yo zo ba je ga za ba ko al'amalu bil khawatim ebon ne zo ba sai ci bugi de ilimi wani ji zangocha amma zane ga yi lopin da bana yesu da yi amma yi ji jazmu ga zaka zana aljanna ba kaza da na ba an sai da nafsi ba mu ko inda gwa ba ni ali sa sun ga bakar da aljanna da aljanna umar usman aliyu talha zubairu sadu sa'idu hassan husaini nana khadija ko bilal ukasha ba ta ali sa sun labari ya zane ba ta da da aljanna eh rijin zane ga da aljanna zai ga ni sa sun labari gan adanin to alkur'ani nan ke fir'auna nan ko ya abu lahab na tabbace da abi lahab wa tabba ma gananu wa maluhu wa ma kasa sai isla naran za ta lahab wa muratu ko Sidi bi da hablun min masad abu lahab abu lahab ne da yi a danin anabi ga mu bunu luhai al-khuzai wuli a sai gbogun nan fata naji wani anabi ya rigin anabi ga ada kiyo ada ina general shahada ga jizugun mumini fata da aljanna kaga ji zanu ce azaba daga yana da kuciya kafiri fata ma danin do ne muka ja ta ce ka fi ci ko nan galo ne wace ya wole mai alal umur amma o zuman na te bo diri o mu nafsi madan ba za kaza ba ni da aljanna ko za kaza ba ni da nan a a sai be nafsi waje babu ne to ye babu so kwa za kazo fi gimi aljanna ebona inna lillahi amr bi amal fi ma yabduli nas wa min ahli nari idza fi lutun jimi ahli janna bene za ke leno alali jimi nuru wa inna rajula la yamul bi amali ahli nari fi ma fi lutun jimi ne bene za ke leno mun za zan da shafe shi shi fe daga na dini wala ta kafu ma laisa laka bi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika an kananu mas'ula shafe mun ba suka tabbata ba la su musu ko ni gumbari baba o ma to ani ko no ma to ani ko ne jo ma to ani kya ciyo wa ga ka kuno ga be so zan da ci ka shi wa be ga wa le ga bambe ne jo re o so cin biri biri ne ngo jo ga wa to ci ba ta kanga ku ci dai ta wa za kango ya bago yi su ya ce zun wajen taru don tsawon ta shi gan faddau na bani guna inna lillahi wa inna ila ya gari dai na ba a mace jani bani guna ngole ga na iluwa ba waje labari ga nan ka a e yi ji zaza ba kabaru ko waje ni ma kabaru ko wajen takin bele a zaba alkiyamiya bugu to buto ce zu su su ezu eh, wa ezu wani taro don wade ba fu ya zaguro mai suna ya zaɗe ne ọmọdé jíkí ọmọ jíṣírò àti tààtí wọn tẹ̀sán òdu fẹ́ẹ́ ní xẹ́ra záàdì a jíṣírò àti tààtí wọn tẹ̀sán ní alxẹ́rì gánà nga ìdàfẹ́ tó ètò. masala ya gboro al'imamul barbahari wọ́n ya gan masala ya bawajin ni ko والرجم حق والمس على الخفين سنة وتكثير الصلاة في السفر سنة والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء افترى ولا باس بالصلاة في السراويل والرجم حق اللذا فتاك قسكيو والمس على الخفين سنة إذا مو في خفي قبابا مسنو وتكثير الصلاة في السفر سنة iza mula sallau izu da sallu kyanwu ji kasuru ya salla sun wa fi safari azun na mai zafe da zauna man sha a sama wa man sha a da na wa banu fiyazu da na wa banu ga fiyazu ma da kewa da zauna wala ba fi sarawili da sallah da sakawa na náà lè kó wà lè kàwà rí jìṣì àfẹ́ jìrí àzàjìdè kí ọ bí ẹnẹ́ àwọn tí èjì kòrí àzánúwé tí ibi àlìjẹ́ ńlẹ̀ ngámọ́lá àkíní àlùsùn tí àjọ alájẹ́ gan ìyá àjìrí àzánúdóńdò gan níbi ẹnẹ́ à sẹ́bẹ̀ kí ọ ní pẹ̀tẹ́ sí ọ̀la tó lọ àwọn fòsókùn wà lóbi mọ̀ ní tàkà ẹ̀gẹ̀ yà náà mú lábẹ́ náà ba no jiga rajul haqqun nan ala za futa ku gaski yo nan e bonan mutazila je ji in karo yake yo eh ya rajimu sasha a waliji ba su ku a ebo tasbi ku ya jabe zagaye yi daga ya kwaci wa ko eh? nǹkan mọ̀ lọ́wọ́ gbẹ́gbà sá ṣe lítà sí àkídà ṣe àlábíà ọ̀gẹ́ lágbẹ́ ìyẹ́gbà ìtakùn rúbù dínárì èdè ṣígbà ìlú wọn kú gbọmọ wọn kó gwanda ba ló jìyà rọ́jì mu hakun náà yóò ní allah subhanahu wa ta'ala wọn yẹn bẹ ti láàjì haramu ẹnẹjì e yẹ e ti láàjì náà ẹ̀yìn mọ́dánwó mini ẹ̀nà ẹ̀yìn mọ́tò poni ẹ̀ lájà aráàmù wọ́n ti máa tẹ̀ pọ́nì ìṣúra túwú náà wọ́n àgbẹ̀ èrè wúta. nìní adẹ́fáṣe ẹ̀yìn dánwó náà tó ẹ̀ tí ajá aráàmù àmà àjíza hajj tí ó wọ́n ẹ̀nà máa gájọ hajj náà ó ti e karara e ezagaya ci na umala jiyawa alawa di bulala shi tun ezagaya ci da umma wajen hanyar alawa di kiyo alawa futaku wani kpata ba biye hudu di ibo na shi don iza aka lafi jin alawa di kiyo alawa ji hajji alawa di bulala tamanin hmm? yawon bula shi ni zakumullahu khairan shi bai 40 shi ni 80 ko jazakumullahu khairan ku be tin je bo sarawi ade ba ci be e amma to ci la yawa ngo yana ko wale ba abun nan ga ya hakimi ko alikali nan nga ajiki yau iske iske aduga lawu etiyan etinwe ele ti no be gravity na wuci ajiki yau ta ka to hukunci kan ma na alawa di amma da ya ta ci yanda ci dabo sai ya ci wulajin haramu wunji hadiya amma a to za ta ziru ti ubuwa amma wunde da wa idu shi wajen gane ko mana wani sai ci ji fushi wabe da kuta shaza boni annabi sa sallam ga inda Allah farada fara'ida fala tudayyi'uha sai ya ce yanda ya ga wa harama ashiya a falatan ta yi kuha sai ki da ke lajin haramu ya gafe kai da juma wasa kata an ashiya rahmatan lakum ghaira nisyani sai ki masu sai ti yanda ce yabo ya guna wa jiya nan jugu batan ba falatas tasalu an ga ga gafe da gina cin bobo lole a zina ya haramu sai wa wala takrabu zina ya ga to ba zina ma sai shiga wallazina la yaduna ma Allah ila an akhara wa la yatuna nafsa allati harama Allah illa bil haqqi wa la yaznuna da yalla ya fato ci bacha a mai wuraya a mai ke da yata ne mai fa'al zalika yalqa asama sai shiga zani ya wa zani fadidu kullu wahidin minhuma ni a atajalda ya ci daci zai bai ci daci ba ga zai da ndo min abu ajiyo Allah wajibulala shi sun kala jawanan amma lalu yawanan annabi za a sallama yi ga ga annabi zunubi kici ga zunubi wadai annabi ga an ta ja'ala lillahi niddan huwa khalaqaka wa la yanfa to ci ba ci gama jani ta kila sun ma'ai a ga anabi sai kibiyo anabi ga an kula wala daga makafata yi tsima ma'as wale goyo we wani wasu nomi ba wani ci gire nama a ga sun ma'ai anabi sannan kibiyo ne anabi ga an tuzani halila ta jarika wadda wadda ya ci gangani bi egiyan zagiyan makwabciyan wani hmm? emile togun ewayin zaman kwanci kenji ko emile ta kuyi nufe ta waje za kuma la khaira ya fejin gyara ni in gani wale mi ga ga makwabci ya bano wace ci na waya ji ganewa in ga yi ba zuman wace ba mi gumba ni za wuce ci shigo mi ga ga makwabcin wa mi su roja ni ya kuma ka to ya shi wani wa daidai ga biya ko ji gane ko to ni ta yi shi dai da wani sa hankali za kuma la khairan na musulunci azi na lajin haramu ne ko na shiga ke jingwa bezu na musulunci ujin haramu ke zu yayin zagi gwa umaji zu mara mu a ningwa ne musulunci jare buna na bilayi mila wasu ati sa me yayin zagi gwa ke yin zagi shuza gaji jil babu na mango le na to ya haramu bi un za da zu mara mu jingo le na to ya haramu wa ji gwa lozina wala tabarajina tabarja jahiliyatil ula ko yanzu ke buju da katogan da yin zagi na zuma mara mu anin wale na to a jingwa lozi na wale na to yara mu la yaklu wannan ne mimra ti la kana shaytanu salisu ma idza e ta mugi da zagi da kata wallahi ba ci za ta kan waye gi wa zai wa shaytan ni ne ko na ke jingwa lozi na be no zugu atabattu ne zu shi ngan ya awa ma luyawa anabi ga rabani ta fil islam da wakin wale na be jingwa lozi na mine yau kuna ke jin walos na musulunci cikin kanin annabi za a sallar mukana yin zage Allah tulare dan ka fe tiyanin annabi ga yin zage dole ne tulare Allah dan ka ta tiyanin undula nu fujem da funo mine kuna musulunci la mine na mai cin danin mine na jin cin danin ba ji fudu san zage ko zage fudu لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء المتشبهات من النساء بالرجال لان زكولي تبتا باجي ne san zagi na ko zagi ne san baji mine ne je ke jingwalo ki benan zina benan eni music wọ́n jingwalo ki wọ́n ke jingwalo zina be ni ene doku Min ne ke jingwalo zina bi nasu alkudu bil qawli za yufu kadiri sai ce wala taqdana bil qawli fa yatma allazi fi qalbi maradun kunna qawlan ma'rufa mai bata ke zu su da yace ce zamu da zamu bi kiyafu Allah ya samu dace ngole zina bai ngole zina ya ramu ani ko ya zaga da ya ci da umma waje ani ko yin zagi wuce madayawa ni zanna to ce rijin ganwun ya ci da kuma ɗaya guni je na yi baji a yi biya kali shi ale baji na da ci da yin zagi na ali alaru ya gun alaru wani da nan ne wani zaguni ne a majiki a mata tefa ya likali nan ko a kimi nan wani mai ɓata da mini ranar jima'a ke yi adila a ce ji fasikya ne mai ɓata gabi a tabbatarwa a ga kijin a gaza laifin hajji wani wato arraji mu haƙƙun da mu ne jagai bi da zo ba idan da ciya da da buga a jiki a nan a je da gangani bi hajji biya yana mun goyi ki wani yanda provision yan musulunci an yi musulunci wawo amma mi jiki a nan amma mi da kagbo ne mi ga hajji na da na sai kai na wa bai ga wuji to yi wato musulunci wa ne bane wa ji wani wanda bai rike da mu mm. ko e zagaye cin da umma wajen ani ka'ida musunci alawa fita kwaru lutu amma ya gwana mi gọ́vọ̀nà ko mi president ko mi likali ko mi etu ko mi yaki ni nan madde ka gwana mi na ya gwana zan ti jẹ́ kpe kí n a àdìkí a àdé yi kan doci ba ni nan ngwai mi jẹ́ ga ga di provision musunci ga ẹ̀ ya na musunci wa ne ga dona to gumi wa. ko da fahimta ne ya gani yabo ne zan go ci to bon ajin do chonga ko ne ladin go mun ji musunci su da wannan riwaya ne mai biga a shehu wa sheha idza zana ya farji ce. bi tajzal ma kasaba bani kala minan layi nan wani riwaya wucin ji an riwaya wucin ji kafin ne feji kafin usulu nan ya alwara katu nan ila bayani wucin za mu ci mu da dabo a ga shi a ga ga raji muji gaskiya ba ga ina raji zugu a ga ne da qur'ano ne bulalaji e bugo raji mu hadisi bu biya ma qur'ano a gwa a gwa hadisi an ga ne mu ta zai nan ci da nabi ani azani to zani fali du kullu wahidin min umami atajalda aya ngo le no to aya e tie zai laji kiyana dai laluya wa malajiya wa nan amma ya takuna funan hadisi e da biyu albikru bilbikri gildu mi'a ko ba rufu ga yanci da tun amma ga yi sayi bu suku alama jimu wale to sai da mu labi da mini wai kiyo a sayi bu zani gildu mi'a am in ga yanci da alama alama amma alawa an e e e yi ejo ya ni amma ba ne gabe da nasu egin zagi yan ba ga ba rufin yi ejo n sa punishment yiwo amma yin zagi su kun waje ya jiga bayi na mala ga da zuwa bayani alimamu shinki tun laga ibe sarwa ya ce matsalan namu amma zane a waje zane a waje hani nan ya wannan mai wangi nan ummatu bayi miliyani nan yau ne ko zannan nga da ya ci da alama jiki alama fita ku yanda sai na umar gan nazalat ayatul rajimi ayin rajimu cishi fa wa'ayna wa hafidnaha yamuji gane wa mu ku fiti wa rajama rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam rajimu? wa sha in talabin na zamanu ya kullu ma najid rajma fi kitabillahi ala inna fi kitabillahi me suna zamani ga gele ga ga rajimu da litafi ya ci ba mare ku da bure wani ya tuyo Allah ta rasul da mini ne ma ne diga na su kuma ajiki jimu na tabbatarwa nan amma egayen e a sheku wa shekai zazan ya farji jimu malbita ne kalan min Allah wallahu azizun hakim hmm. wani a gan na tuga hmm. a yagun kurano ne a cibu fiye gaskiya ga siga na ga man shiga ga ci ba sarori da take watan ke hatu salafiyat alamatin ya شيخ allamut muhaddis mashhur ibn hasan ali salman al-faqih al-usuli waga wucin waga wucin ya sarawi a shek Muhammadu ibn salih al ne ma in suke lamin faga, ga wuce ke dai ga wuce in ta zo a cana da bago rajimu wa ya tabbatarwa daga alkur'anu wa ya tabbatarwa daga sunna ma ya tabbatarwa daga tiyatun ya ni bisa ga jima'u mai musulmi ji yana gaji in karu da zanna su musulunci zanna mu wato ci bitu za ga mana ya jima'a musulmi ba na wuji ga arraji mu hakkun nan gole na mini da ahlus sunna ibu don e bo wuji raji a zai je jin karu yan raji mu nan ya e gwada ya idan dan buwa da ilimi zan ga ci wato mai daga yadda ka ya luto makanta zan ga ci man wa wala mito a caja da ga khilafu daga irin nan to wale sa kullu khilafin ja mutabaran wani khilafu ba ta gaji yake ba ruwa illa khilafun law hazmi min nazari sai khilafu ne gaji hazmi min nazari nan e bo go baitin nan go lawon ko fiki e bo ne za eh to e bo ne zan go ce gan go ce da bo da khilafu amma mun tsara khilafu ta ku ta ga ne khilafi yoyi en ngole wuji ga odo ga ila fu yana ye ga babu nan ala dalili abe ba ni ga dalili ba na alaga zan wucin ajiti fahimta na za tun fi she faru do ila Allah wa rasuli ya e ga da kin da bai kin da ciwla da ake ba da su ce cikin batu ciwi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir abi ke gaji ma da ce ko fa'al kiyamin zalika khairu wa sun tawla na ga da alkhairin ga Allah ya zuke ba wa an ko ko ba na al-imam barbari masu ala al-khuffaini sunna ezo fi kufi guba ba sunnu yo nan nu ebo jiradiyu ya shi aji jiradiyu ya rafidu aji ene be da al wani wage jalu la wala bi ci wani ko wala bi ci ofi kira agu baba wa ta ko wala ko ofi ofi kira agu baba ta zu kifiyan kumtum ila salati wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسكوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إذا قمتم إلى الصلاة قال جانا إذا الله فامسكوا فاغسلوا وجوهكم يقاجع في سكيجنا وأيديكم إلى المرافق ملي وينيدا وقع وامسكوا برؤوسكم ملي تيتي وأرجلكم ولي هذا قراءة وأرجلكم أمر قراءة وأرجلكم man yi kai ba su eh? aidi waye da ya kuma wajen rusu wani wada sun aidi ya ce wala bice nan kuma amma kira wa arju likum mutana sun giyo etina finan lóòdì yánà kó wọ́n ti wò lábì tí ó na ọba abọ́ náà ọdún àwọn láti ọ̀rọ̀ wọ́n fi òfin ṣí ayé ti kú fìyà ẹ̀nà ayé ti ní ibi tí lóò lè nà tó mọ́jú dérí à ẹ̀nà ìsún nà lè kí ọ ẹ̀nà ìbàwọ́ àlejò náà wọ́n lábì tí ó ná kágọ́wọ́ ka Allah gabe da za mu maji ga ko janaba ko haila ya wo bikiyo wo finbici wo wo ga danjo fo ni bi shuwi wo ma ga dan zo mo zugun fo buta bi wo le mas'ala na mas'ala ya fiki amma e utu ya da akido mas'ala ya fiki wo utu ya da akido kilode ebo ne nbda da bane je libanin ba nan ma matsala wuce da kun ga tsaro na matsala ya tahara bai matsala ya sallah bai matsala ya nikawu ko ji ganewa zane gaji in karu ya almasu halin alkufan da zane unja akida ya jama'a wunda mituwa ya bu na je dai watir ya ce kibo ya ce zufi kufiyo amma da zai le sunna ba le da bana sai rafi da shi e bona e bayan rafi da shi a yayin nabi cha e timbitifi amma ga da suna sai gba wamsa ubiru usikum aga wa arjulikum wale ga ebone qira'a ne Mashuru ne wa arjulakum amma ngai wa arjulikum wa bawo wa ajiga bici wa sai ne wa sai ne kiyo Wusi, ebogo anibi za a sallam wajen biki nan wai fi biki fiya yana ya fine hutu ko a jaura bai ko al-imam al-barbahari ga tafsiru fi safari sunna e zoji kasu ya sallan gadan wuce sunna ebo na da sashi alul a ga waji kasu wa a da kyau gadan zona sai kiyo a ga wa kan su da ke gadda zuna sau gane wa wala yayi yazo inda ke so mu ga wajen kemina khawariji ji a ga yin zagi ko ga jihai la ma feji sallahu ma feji ya nan Allah kiyaye mu wale ga mini sauki na musulunci labe ya wujiji jinan yanzu la sallah raka guni kutu da raka gbangadin zaune? sai ci gaba iza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun tasuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru yen ya ya da ke gaddan zonu fi da waye ne ya ji kasuru ya sallana a da ke ga sun da ya kafiri shi na ga da ke fitina na ino le zahirin aya nan wallahu ga wa da kasura a so gaddan da su amma iskalun nan wadan da to sahabe ya tu babu na gbe ani diga ya kila yi ta di kasuri madan amince madan da sun wari ne ode ani diga tilka sadaka tun ta sadaka Allah biya alaikum sadaka yo ne so ko jiya yana sakbalu min Allah sadaka ta sadaka so ko aje ne gaje go e bago unji ga so ga dan wa Allah kan ga waje kasura mm wari ga dan zaba inji kasura ne sai sunna ne ga dan wono annabi za sallallahu alaihi wasallam ma ne fi kasuru sallu jo bai ne ka gun wallu je ka ba. wọ́n lè fi èdè kan sùrù àbẹ̀kẹ́ ń ga danzan sálọ ko kó màrà ń ga àdí sálọ ọmọdéjọ́ ni bọ́ ni kó wáyé oko ìzàkúnmùlá ọ̀fẹ́ra àmọ́ ìzàkátẹ́ danzan ọ̀jà sálọ àjùkú mi sùkún sálọ wọn á jẹ sálọ wọn á jẹ ngo ji gane ko amma kiyo ene je gane wuji kiyo wuji kasuru amma wa gabe da kasuru wa gabe da so wa kile lime wa chali man ba sallan ga wa ji gumi kashi kasuru wa ji to su inna e gane ji de gane wa ji ji gumi ya bo na ma ji da imam li utan madi ko ala liman lajin lime ya bo wala mi tu ya bugu alibali mun ba sallah har be karshe odo almuhalla ibn azmi mun fe lagan da ga da ji kiyo da ji san da ji sallama ke liman wa mai ni gane je gana wa ji kiyo eh wa ji zo bayno be mai Allah ya samu dace al-imam al-barbari ke ga wa sawmu fi safari man sha a tsama wa man sha a aftara azun na mai zafe da zaune zanen ga banu fi azun na nawa banu ga fema sai ya fa man shahida min kuma shahara fali ya sumuhu zane ga jiriye ya tsami ne ya bani ga jula zu yufe wa man kana maridan zane man kawwa mana au ala safarin ko mu da zaune fa iddatu min ayyamin ukhar ngajin wula efon lo ci wuli kiyo efon na e ji kagun fi azan bula efon wuci ju ga Za zamani annabi na sahabe fe zuzabi annabi fa minna saim wa minna al-muftir sahabe ga da rai fe fiyaz na amma da rai fe fiyana sallam yi bi saim ala al-muftir da rai fiyaz na annabi ya aibu ta ce rai fiyana ba wal al-muftir ala saim da ke fiya ta yi ta annabi ke ya aibu ta ce zannabawa le ko amma to tobo lo wala igidi madan bo ape ac dan bo wo madan so kawo gashi shi o ti ga wa fi azun ya wa je yin to sun yabo na kiyo wadi ya tannu bai ba maga yake bai da bungo da best oga jiki mu oga O oga fiyoto mu yabo na nufi gale samin albirri a siya mu fi safar da goyo ko wallahu alam al imam al hali kiga wala ba'sa bis salati fi sarawili lefi dabo ne zadi sallah da sakawana wala sarawili jamu mufradu ke sirwalu ko nga laifi dabo ne za ji sallah don kibo na yin da takawana yabo ngo ga ga tashi ya kawar jige za a ji kiyayen ya za a ji sallah don takawa wallahu alam so ga kafin ya wannan da gwaza da karin bayani gangani bi jare da gagina wallahu alam ba ne ga ne na ce ta laduya ba na mai ci na ce ce fabi na'am Ki hujja ya ce musu. Eh? Ki hujja ya ce musu. Hujja yan? Ila ji sallah da takawa. Insha Allah ta'ala mai daga darasa ya gboro ya ga wucewa za tun daga littafin Antisal fil Milal wa Nihal ibn Hazm. Insha Allah. Ya ga darasa ya gboro dai insha Allah ta sai shi lugan lawun lengu ya ga gawo. Musalam. Sai ba sa rubu. ya فيما هو فعل الفاحشة ما يحل له ya alfasha da alfaraji na ji halalli ebo na waki sun zagi nan, ko ebo na watu begwa nan, ngodi yana ko, ko ebo na wagwa tu yi ta nan, ko ebo na wagwa to yi ta nan, in zagi na ji halalli yawa ko? umarji ni waya ko to sai na wajiga na ja amma na last time da ni ga waya ci daniya ko laji garewa ko ba ji ci, wa al'auru la da tsakani ba ku guba yin zage yin zage na miji haliliya amma mun ji ga alfara ji bulu da hare na lafiya jiki a na lafiya ji zinaniya ko di fahimta ga muku ta wallahu adam to sun ga wale mu kadin zinawa ji shiga da wani bato ala ina ne tasniya ne zinawa ma nazar ya goto mai daya ya cinye cinye da ya lagu to mai mitima ya dena chungayi mudazo nifalji yusa liku zanika kula yu kazibu wajala kumula khara nidi u laisi mnukando lima hmm. aimiya dorshe dungan walaisa kulli khilafin jaa mu'tabaran muji khilafu kbatake di itibaru ya illa khilafun lahu hazzun min an-nazari inna wa khilafun nagaji hazzun min an-nazari nagaji nazari wa dalili bokana misali idha shishi sun ji sallah a ganda kila wajen sallah ya wajen gangan sako ga wailu lil musali na wailu lil tabbata zai ji sallah min ala wuce ji sallah yan a daga ga no kilafu da sallah jiwa mun zan ci guji dole zan ci guji dole ya ki da ne zai guji da gangan sako ga wani lil musali na ga kilafu na ji tibaru yi kila ji tibaru yi da khilaf na da yi ko laji ganewa ko misali banin nan yana shishi wai jiju gini ya zuyi mai baji wani to baligi umazu zan da kila wai gije gidi ya zuyi mun ga kuma kulu wa shirabu e gije mai fi daga eh abin gaskiya ti ya zuji da gidi yi de da gwaza bagi gaskiya kilafin dabo mun ga ya hmm. ra yara mun ya lalli mai ga ni ga yago ko ya shishi ga a ganda nga ila ji mi gogun ni gan lokacin ni na e eh, kilafu da tsakani eh, mai yasu je ce masala wuce wa zanwa ci goji wa zanwa ci mago ji gogawa thank you ma ta balaku kuma ne sai ba sala alaihi ruba ba da almugune ibn kudama wato ijma'u ga wuce dabe zai lebanin a ga shi'a shi ya kwata da firka al-qasimiyya min ya zibo min ya zaidi ya shi wani kilafu na jimu tabarwa ko la ji ganewa idan eh, shi shin gato zando ne gaji votin na kafiru wanda no za da gaji votin ba na yi kafira wanda eh masala ke lafiya za mu ce za ne gaji votin ne kafiru za mu ce za ne votin ne kafira ne hikini adabi za a san ga man kalali liya ya kafi za ne gaji ya yuga kafiru na fakad ba biya ahadu ma kafiri kina da shi tizaini ne ko ko adabi za a san nan man ga inna jima'akum wa amwalukum wa razukum wa rabu alaikum karu mace nukun haza a nan mai umir ta wani katilan nasa ta shi a duwan nan nangali aka yi layar lawi a masu allawi ina maka zai ko sai za fa misali ka so mun mini jima ma muwa muwa la da yake wai sabugun Allah a riga ga sabu ga aka ba da hanka Allah ya Allah har da karshe to kufuru ina ga Allah ina ga Allah ya tuna caje kufuru na da dalili na cikin burhanu min Allah kalaran wọ́n ti gánà kó ọdún ẹ̀kọ́ tẹ̀sí láfa alúgbà ńlá lóṣìṣẹ́ ọ̀sán nígbà jìbọ̀tì náà ṣe káfíńsá náà ṣe káfíńsá asẹ̀lẹ̀ bọ̀tì jùwọ̀n aláṣà ṣe káfíńsá nù. olùkúfùrù hakùnláì wọ́n rasul ibi ṣẹ́rì yẹsùbùtù láàbì kọ́ọ̀lì fúlàní káàmán na shiga bọ̀tì jìnjìyà ni yàtà kẹ́ mukbilil wadi ina yàtà kẹ́ rabiul madkhali na yàtà kẹ́ salimul muhammad imam na man wuce bayanin a daga wuya amma ga zan do na guji na wa je kafiriya ka mun na ji magai za ji wani e ga ga ga ngai da beta de le ga e gugu ba ga e compete akafu doraraini nga dono

ha nzagi la mini ulu awo mana an kila de nga kunye wo a sha un lato mini ulu awo mana e ko ngo pikila fu dan manjo dan da ci ga wala lo ndo ci magun lalo waye ga ma jani in hadisi cin karara fahimta na za ta fi shebru faru lillahi e wa rasuli wale ko annabi ga la to kil mar al mar'a iza gilla iza gilla la to kil marat nafsa iza gilla la tubiyawa ko misali ni ya za shi shi zanuwa ci gan zanuwa ci gan zanuwa ga ga sako ya ne kazan ya bo fisko bo sako ya mi wo bo fisko bo sako ya ni mi wanje bo fisko bo ngo diga na a aga akida za ninja ko za najiri da aga ki dalili ode ga ni za sallam gan la yusalu bi waji llahi illa aljanna to hadith ne ya juja ninja zan ta da ga yake lab da zanuwa ci gan wajiri da zanuwa ci gujiri da hmm kilafu na ji mutabarwa ko laji ganewa amma khilafi rikici yi muta baro da zalibani iza da ruku nga a ɓetu ruku ba wala gwala bai mu kan waya waya, wani za guba ba a gisi ni ga laji wujo wani ko khilafu ne kawai khilafu ne muta baro yirmi la yusalli na duk illa fi bani quraiza da na jaji da ko zane mai daji babo banu kuraiza wai ne mu tabaru misali nan misali kan wani ne mu tabaru kibo gaji fi bi kagbe ngole wa sallah lugu amma ga sallah wajibi sallah dole sallah ruku ne musulunci amma un da bolu kine ku du da fa ku du da ba eh, za ba shi be yin lagi sannan ban waje kafi ka waje kafiriya khilafu na daga nan dike is very strong khilafu ne yayin khilafun baro. ko laji ganewa ta kyau eh, ga gancin ƙarsali yana duk milafi bani ƙuraiza wal etin inga khilafu ga wal aji ta'anifu ya zanna maji ya zanna to su kilafu ga da wa ga wogan na je gane is ngo ya ko inda to to mai kilafu ta nawo inda ci to kilafu ta da ngo ya ko e bogo wale kilafu da da wadi tuji wa diga wala cewa da masala sha zun da ci tsaci ci ci. ta da to kilafu a daga dabo min wale wafin akhdhi bil ijima'i. fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawli naw'un min al khatar ko misali bani ila shishi zaini ga waga waga bishe nasara zaini ga waga waga bishe nasara to masala wace lafu dan yiki al ibratu bil maqasidi yes ki ibra miya ki intent wo woga ga bishe na sara we goga na sara ga diya lita bishe wuce han hmm. bishe na na sara je pa won ki na sara e bo we don we dan na sara e go suwito ko la ji gane wa eh a gan da ne ga bishe na sara na jiri da ga ni ki dana bani rabi tun do ti dambo side di ofi we po fe gbona we dawo ti gaji ki o nga suwiti yawon ko ga ga wa ti rabi ti ru ti so wa lo jo se wo ba ni obo alu ale po so boro da bishe boro hmm? thank you very much bishe dago kwan ka lokacin ne ya da na ni gano ko kawai ga ci littafi da tibu ila ga al'udul hindi a kaza kaza cigba kaza ya indiya a ga indiya ga ji jali ta wani amma cigba nan indiya bin wani jiyo ga shi ga kila faru zalme ci kuma ji kan zalme kuji eh ya ga la kufru alu na ni mu yi mai la faru ila fun godan ba ko ga e shi ba ngoto yin zaji ga nya magi a gan ga gan wa amaji wa da kiyo wa da kafira for what inni wadatuha unsa mi amajin zagi wa inni samaitu ha da mutu maryamu wa inni ha bika wa zuriyata min shaitanir rajim a gan ga gan wa amaji ke la gan wasu amaji uje unji so kwa munja a alidu wa na ajiyu sun amma amajin mai da tijiya wa za ba li shekhan e ba umma na kuku maje kafira au maje kafira in zagin da cibiyan we hmm. a jin hajjiya ne digan ga da an maja lawa de an bai ga ko e gun maja a tsoro gan ejin na wa maganin sai ci ga ajin taimako bin doro yau ngo jiga na ko amma e ga technical ke za ji shi ndu lazu zu wuzu musun by force nga ina aga ga gaza ne ga dukun e ga luwa ne e kilafu da mo ga wani mo ga wani e ga zata ilafu ku irin shi mu ko waje fahimta ne ya na mhm. ko ya za shi shi <laughs> e iri ne dokun fa ya zo an ji tsaye ji tsaye ji tsaye ji tsaye ji tsaye ji tsaye ji ta an musulunci sai bugo fi sun da ya tsaye ọmọ wọn jí ntara ọdún zanwet náà ju wẹ̀yì káàfin kó zanwet náà wẹ̀yì jí mutu ìtìjú efo àti àgbẹ̀dọ̀ bí sọ̀kú láàkwádà àti ẹ̀dọ̀ òṣèlú ẹnu kó ẹtùngúrú náà lọ sọ̀kó ẹtùngúrú náà ọgá lu ẹyọ ọ̀nà sọ̀kú ló ku ẹ̀ àwọn tí lálẹ́ sí làwọn ku bí pé ẹgbẹ́ mutu ìtìjú náà já ìyọ ọ̀nà ọ̀nà òjò mu fìlísù wàlì kíámi tẹ́ ti gbọ̀ yìí tọ́ ọ̀làwàlẹ̀ sọ bàánà bẹ́ẹ̀ tiẹ́ laisa kullu khilaf ko ma kullu khilafin jamu tabara ila khilafun lazim min an-nazari ba na jiwo lokacin ga donore ba ga wajen gane ko maki ya goyi ya rike tsakanin almasalul ijtihadiyya wanda almasalul khilafiyya ya na ke kafin da cika kayan ah, amma ya ga da wancan bani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wallahu